Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masauraro sauraro, Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Hadiza kyari ce tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba. goma sha ɗaya ga watan mayu shekarar dubu biyu da ashirin da biyu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su gasar filu da kanan labarai jami'an yi kiran sun ce rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami a jiya talata a tashar ruwan odessa da ke gabar tekun black sea hukumar lafiya ta duniya da who ta faɗi jiya talata cewa an gano wasu mutane uku da da arba'in takwas masu yiwuwar kamuwa da cutar hanta da ba a san asalinta ba haka kuma za ji cewa sabbin zanga-zanga sun mamaye kasar sri lanka kwana guda bayan wani kazamin tashin hankali ya addaba al'ummar kasar da ke fama da zanga zangan nuna adawa da gwamnati to madalla kanan labaran kenan da farko za ku ji cewa kakakin majalisar wakilan nigeria Femi Bajabiya Mila ya shirya wani taro na shugabannin majalisun dokokin kasashen Afirka da zumar samo hanyar samarwa nahiyar sauki musamman bangaren tattalin arziki. Za mu leƙa jihar Kano inda 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar ta Kano ke bayyana ra'ayoyi daban-daban dangane da matakin gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya yi na zaɓar mataimakinsa Nasiru Yusuf Gawuna ya gaje shi a kujeran gwamna. Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfila Hashim Gumel. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami jiya talata a tashar ruwan Odessa da ke gabar tekun Black Sea. A daidai lokacin da Moscow ke yunkurin dakile jigilar manyan makamai da hanyar shigar da kayayyaki zuwa ukraine a mako na goma sha daya na yakin da ake yi rundunar sojin ukraine ta ce rasha ta harba makamai masu linzami bakwai kan wurare a odessa inda suka kai hari kan wata cibiyar kasuwanci da wani rumbun ajiya inda suka kashe akalla mutum guda tare da ta biyar magajin garin granadi chukunov ya ziyarci rumbar ajiyar da safe kuma ya ce ma'ajiyar ba ta da wata alaƙa da kayayyakin aikin soja ko kayan soja. Ukraine ta ce wasu daga cikin makaman da aka harba a Odessa sun kasance tun na zamanin kungiyar Soviet ne, wanda hakan wanda hakan ya sa ba za a iya dogaro da su su kai inda aka harba su ba. Amma wata cibiyar bincike ta Ukraine da ke bin diddigin yakin cibiyar dabarun tsaro ta ce Moscow ta yi amfani da wasu madaidaitan makamai akan Odessa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗi jiya talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da ciwon hanta da ba a san asalinta ba yayin da bincike kan yiwuwar tasirin cutar sanyi da kamuwa da coronavirus ke taruwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce hasashen da aka yi ya kasance ga waɗanda suka shafi cutar sanyi ta adenovirus. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da cuta a cikin ƙasashe ashirin tare da samun karin wasu saba'in daga karin kasashe goma sha uku waɗanda ke jiran tantancewa yayin da gwaje-gwaje ke jiran kammaluwa. Ƙasashe shida ne kaɗai aka samu rahoton ɓullar cutar fiye da biyar yayin da sama da ɗari da sittin aka samu rahotonsa a Birtaniya. A cikin makon da ya gabata an samu wani muhimmin ci gaba tare da bincike da kuma wasu gyare-gyare na hasashen masu aiki a cewar Philippa Estabrook ta shirin cutar hanta ta hukumar WHO ta shaidawa taron manema labarai ta ce birtaniya ta kasance tana gudanar da wani cikakken nazari kan kwayoyin halittar da yake shafar kananan yara da martanin rigakafi gare su da kuma ƙara nazarin cututtukan an fara sanar da hukumar who a ranar biyar ga watan afrilu na samun cututtukan hanta da ba a san su ba a scotland wanda aka gano a cikin kananan yara 'yan ƙasa da shekaru goma. bayan shafa shekaru shida shugaban amurka joe biden a makon da ya gabata ya dada al'adar shekaru 22 ta gudanar da bukukuwan idi a fadar white house musulmai suna ƙara wa al'ummanmu ƙarfi a kowace rana duk da cewa har yanzu suna fuskantar ƙalubale da barazana a cikin al'ummarmu game da tashin hankali da ƙyamar musulunci in ji biden ga gugun fitattun musulmai kalaman na biden sun nuna gagarumin sauyin magana daga magajinsa donald trump wanda ya ce a cikin shekarar 2016 ina tsammanin musulunci ya tsane mu trump dai bai taɓa shirya bikin idi a fadar white house a lokacin da yake shugaban ƙasa ba duk da cewa ya fitar da sanarwar bikin na shekara-shekara ga musulmi tare da gayyatar jami'an diflomasiyya da kasashen musulmi zuwa fadar white house don cin abincin buɗe baki a cikin watan ramadan a shekarar 2018 da 2019. Sauyin da fadar White House ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da musulman Amurka ke fargabar kyamar musulunci na karuwa. A makon da ya gabata, Majalisar Hulɗa da Musulunci ta Amurka ta ba da rahoton karuwar ƙorafe korafen kare haƙƙin bil'adama da takewa da aka samu daga musulmi a Amurka da kashi tara cikin ɗari tun daga shekarar 2020. Nan da ba jimawa ba filo zai sake dawowa don kama na karashin labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kakakin Majalisar Wakilan nigeria Femi Bajabiyamila ya shirya wani taro na shugabannin majalisar dokokin kasashen Afirka da zumar samu hanyar samarwa nahiyar sauki musamman a bangaren tattalin arziki ta hanyar yi yin magana da murya ɗaya wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ta aika mana Wannan dai shine karo na farko da za a yi irin wannan taron a babban birnin tarayyar Najeriya. A lokacin da yawa manyan bakin jawabin maraba, kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya jaddada manufofin taron inda ya ce. Too Now examine some of these regions to understand what we need to to correct the of our country and our continent. A nan Femi Gbajabiya Mila ne yake cewa idan masu yin dokoki suka haɗa kai wuri guda domin ci gaba to irin wannan haɗin kan ne nahiyar Afirka take bukata a fannin tattalin arziki, tsaro, kiwon lafiyar al'ummanta da walwalarsu saboda haka ya yaba da wannan yunkurin. Baya ga haɗin kan mataimakin kakakin majalisar wakilan Najeriya Ahmed Idris Wase ya ce ɓarkewar cutar corona ta ƙara dagula al'amura a nahiyar idan aka yi la'akari da illar da ta yi wa tattalin arzikin ƙasashen Afirka da zamantakewa da siyasa. Saboda haka akwai wata muhimmiyar bukata da wannan taron ke neman cimmawa. Za a duba abubuwan da suka takunkumi suka shafi kasan ko nahiyar misali abubuwan da suka shafi basu suka a ga cewa an shafi wa'annan basu suka don mu samu mu dogaro da kai da walwala muna a yafe bashin amma kuma share bashin gaba daya ai da an taba yafe mana sukan amma kuma suka sake taruwa kullum wanda ya bashi da shi shi yake roko kuma shi ke nima dan an yi mana baya ba zai hana mu nima gaba ba ta yaya za ku ja hankalin waɗannan kasashe da kuke ciwo bashin a hannunsu ganin cewa yanzu kun haɗa kai ne a matsayin ku na nahiyar afirka farko tukuna su duba halin da muka shiga da yawanci zan ce zan yi amfani da wannan kalma cewa su karan kansu abin da suka samu suke da shi shi suke dogara bisa kai abubuwa ne suka samu su afirka ba abu na mikro da muke nema special ba yan uwanmu ne da iyaye da kakanni aka kwashe suka suka yi bauta a matsayin bayi suka eh, rayar da wannan eh, tattalin arziki nasu da kuma samu su eh, wayannan arziki Shi kuwa kakakin majalisar ƙasar Zimbabwe Jacob Francis Modenda, da yake halartar taron ya nuna gamsuwarsa da irin wannan zumunci da suka kulla domin al'ummansu inda yake cewa. My expectation is that uh, we must have our hands on the jack as speakers of parliament so that we get this program up and running in our different countries. Mudanda ya ce fata na a bayan wannan taron shine mu tabbatar da ci gaban irin wannan haɗin kan domin amfanin al'ummarmu a ƙasashen mu. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ne ya buɗe taron wanda ya samu halarcin kakakin majalisu daga ƙasashen Afirka goma sha hudu a ciki har da Ghana, Niger, Kamaru, Djibouti da Zimbabwe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filo hashin gumel da karashen labaran duniya. Iyaye a duk fadin Amurka suna kokawa don nemo abincin jarirai saboda wahalar da suke da kuma wani babban kiranye da aka yi kan aminci. yasa duk manyan kantuna ba su da abincin ƙananan yara karancin kayan da aka samu na tsawon watanni ya samo asali ne saboda tilastawa rufe babban masana'antar sarrafa abincin yara da ke amurka a watan fabrairu saboda wasu damuwa a ranar litinin sakatariyar labaran fadar white house jan saki ta ce hukumar kula da abinci da magunguna tana aiki ba dare ba rana don magance duk wata matsalar karancin abincin jiya talata hukumar fda ta ce tana aiki tare da masana'antun amurka don haɓaka samar da kayansu tare da shirya takardu don ba da damar ƙarin shigar da kayayyaki zuwa amurka a yanzu haka likitocin yara da ma'aikatan lafiya suna kira ga iyayen da ba su da abincin yara su tuntuɓi wuraren tara abinci ko ofisoshin likitocin yara suna gargaɗi game da ƙarawa madara ruwa don ta daɗe ko amfani da dabarun da ake kafewa a yanar gizo ne yadda ake haɗa madarar yara a gida. Sabbin zanga-zanga sun mamaye ƙasar Sri Lanka kwana guda bayan wani ƙazamin tashin hankali da ya addaba al'ummar ƙasar da ke fama da zanga-zangar adawa da gwamnati don bayan da ta faɗa cikin mawuyacin hali na tattalin arziki. Yayin da suke bijirewa dokar hana fita a faɗin ƙasar da kuma dabban sojoji akan tituna, masu zanga-zangar sun yi ta lera taken neman matsawa shugaba gota bayar jafaska ya yi murabus dan uwansa mahindar jafaska ya sauka daga mukaminsa na firaminista a ranar litinin sakamakon rikicin da ya sanadin mutuwar mutane bakwai tare da jikkata wasu fiye da ɗari biyu sai dai ficewar tasa ba ta sanya yawa masu zanga-zangar ba waɗanda ke zargin dangin rajafaska mai ƙarfi da mummuna taɓarewa tattalin arzikin ƙasar da ya haifar da karancin abinci da man fetur da kuma barin 'yan kasar da 'yan kasuwa na kokawa da raguwar samar da wutar lantarki na tsawon sa'o'i. Masu fashin baki na ganin halin da ake ciki zai dagula yunkurin tunkarar matsalar tattalin arzikin da ta haifar da zanga-zanga mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar. filu Hashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu leƙa jihar Kano yayin da gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya fayyace dalilin da suka karfafa masa gwiwa wajen zaɓar mataimakinsa nasir Yusuf Gawuna don ya gaje shi a kujerar gwamna. 'Ya'yan jam'iyyar APC a jihar ta Kano na bayyana ra'ayoyi daban-daban dangane da matakin gwamnar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. A ƙarshen makon jiya ne rahotannin ƙarƙashin ƙasa suka bayyana cewa gwamnan na Kano ya amince tare da zaɓar mataimakinsa Nasir Yusuf Gawuna ya gaje shi a zaben da za a gudanar baɗi idan Allah ya kai mu. Baya ga haka gwamna Ganduje ya ayyana tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi da sha'anin masarautu na jihar Kano Murtala Sulagaro a matsayin ɗan takarar mataimakin Nasir Yusuf Gawuna. A wani taro da magabata da shugabannin jam'iyyar APC da maraicen jiya talata gwamna ganduje ya ce baya ga biyayyar mutanen biyu da kwarewarsu a fagen mulki da siyasa rawar da suka taka a dambarwar zaben gwamna na shekara ta 2019 a kano wadda aka yi wa lakabi da inconclusive ta kara armashin cancantar su ta zama gwamna da mataimaki a zaben shekara ta 2023 to in kun iya tunawa wannan liman da wannan na'ibi su biyun nan su ne kawai suka tafi suka tadda gungun barayin nan suka kwace kayan nan da aka sata wannan ya dawo mana da hayyacinmu domin nasara ta zo to wanda suka yi wannan aiki a lokacin wannan yanayi ai babu shakka kana iya ɗora masu wani nauyin da yanzu an sake zubi na neman sabuwar ƙuri'a Ta ba shakka ga gawuna ga kwamanda don duje ka je ka yi bacci Yanzu haka dai an fara samun mabambantan ra'ayi dangane da wannan mataki na gwamnan Kano a tsakanin 'yan jam'iyyar ta APC a Kano. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna in ka ɗauke shi a jam'iyyar APC shi kaɗai za ka tsayar wanda jam'iyya za ta ci zaɓe ba hamayya baya rigima da kowa sannan kuma wanda suka fito takara babu mai farin jininsa a yanzu sannan kuma babu mai haƙurinsa sannan kuma babu mai girmama mutane kamar dr nasiru yusuf gawuna aminu ibrahim kenan ɗan jam'iyyar apc a kano to amma alhaji isa abdullahi da zino guda cikin 'ya'yan jam'iyyar ta apc kanan na cewa na farko hakikanin gaskiya ba za ka kalli wa'annan guda biyun ba ka kalli apc cikarta da batse wata da wa'anda suke neman wa'annan kujerun ka ce wa'annan yan takarar sun fi kowa cancanta a hakikanin gaskiya sannan sigar da aka fitar da tsarin nasu sun su biyu bai min ba saboda ba demokaradiyya ba ne gwamna shi kaɗai aka cokan in banda a kano ko kuma ci ce banda a najeriya irin siyasa mu babu kasar da za ka je shugaban ƙasa ko gwamna kawai ya fito ya gaya wa 'yan ƙasa gashi na tsaye muka da wani wannan za ku zaɓa ba haka ake demokaradiyya ba sigar da aka fitar ba na goyon baya sannan kuma a ce su suka fi kowa cancanta a ne shi ma ban gamsu da shi ba. Wannan dai ne karo na biyu da gwamna mai sauka ya baiwa mataimakinsa takara domin ya gaje shi a jihar Kano inda a shekara ta dubu da goma sha biyar gwamna Rabiu Musa Kwankwaso ya tsayar da gwamna Abdullahi Umar Ganduje domin ya zama gwamnan Kano karkashin jam'iyyar ta APC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. ma sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin. Baki mai yanka wuya. Wasu jama'a sun saya wa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan takardun tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC. to amma shi ko ya ce a kai kasuwa shin da gaske tsadar takardun neman takara na jam'iyyar apc ya hana a sayi takardun da yawa jama'a assalamu alaikum a farkon makon nan ne wasu rahotanni da suka karaɗi najeriya suke bayyana cewa wani gungun jama'a da sunan fulani da almajirai sun saya wa tsohon shugaban kasar goodluck jonathan takardun cikewar neman tsayawa takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 mai zuwa a karkashin inuwar jam'iyyar apc mai mulki wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu majiyoyi suke tabbatar da cewa an ga tsohon shugaban kasar yana safa da marwa a fadar shugaban kasa. yayin da kuma wasu rahotanni suka dade suna cewa shugaba muhammadu buhari da jam'iyyarsa ta apc suna zawarcin jonathan ɗin to sai dai har kawo lokacin sai a masa takardun takarar na apc babu wata sanarwa da aka bayar a hukumance da ke bayyana cewa jonathan ya fice daga jam'iyyarsa ta pdp da ya yi gwamna da mataimakin shugaban kasa da kuma ɗungurungum ya zama shugaban kasa duk a ƙarƙashinta. ta haka kuma babu wani rahoton da ke cewa shi dan jam'iyyar apc ne a halin yanzu to sai dai tuni masu fashin baki suka soma tunanin biri ya yi kama da mutum la'akari da tarukan ganawa da tsohon shugaban kasar yake yi kwanan nan da shugaba buhari da kuma sabon shugaban jam'iyyar apc na ƙasa abdullahi adamu a ra'ayin injiniya magaji muhammad yaya wani dan kwamitin yakin neman zaben muhammadu buhari watakila da akwai abin da apc ta gani da ya sa take zawarcin goodluck jonathan to a kullum gwamnatoci suna tafiya tankar hankaka ne in ka ga bakinta dole ka ga farinta kamar lokacin jonathan a gaskiya mun kushe shi babba a kan maganan boko haram amma a kan sauran tsarin abubuwa a rahan kaya a wannan lokacin yana da sauki kamar su shinkafa da sauran kan abinci bai ta'azzara ya kai wannan farashin na yanzu ba da lokacin ma bai fi dubu bakwai zuwa dubu takwas ba kamar kuma canjin naira zuwa dala a wannan lokacinsa a gaskiya yana ƙasa sosai bai fi naira ɗari da sittin zuwa ɗari da tamanin ba wanda muna fata gwamnatin nan kafin ta ƙare ta ƙoƙari ta gyara in ba ta yi ƙoƙari ta gyara ba mafi yawan 'yan najeriya za su sa gejin cewa wancan gwamnati na jonathan ya fi na muhammadu buhari ta bangaren financial sector da commodities da sauransu illa iyaka za a ci wajen boko haram an ci yaƙi an gama da shi amma bayan wannan kuma sai kuma bandit suka zo to don haka jonathan yana da alherinsa a wajen sauƙin abubuwa na canjin kuɗi zuwa a abinci da sauransu wannan gwamnati kuma ta yi kokari wajen kashe boko haram ko wannan shi sa shi shugaba buhari ya bar mai fili ne gwamnan babban banki wanda jonathan ne dama ya naɗa shi to a fahimtar mu zuwa muhammadu buhari a gwamnati ya ce a treasury din kusan babu komi dole rike wanda ya samu a kai ya bincike ya kudin suka yi shi da ya rike treasury shi ya san yadda ya raba kudin don haka ya da su dalilin da ya sa rike shi kenan a wancan lokacin to kasan shugaban muhammadu buhari dattijo ne mai kokarin binciko duk wanda yake tunanin zai kawo kasar alheri ingoni ne akan bangaren sa dalilin da yasa ma ya dauko irin su Abdullahi Adamu waɗanda suke gwanaye ne a lokacin PDP amma da da su yanzu a APC din ganin cewa watakila akwai abin da da suka iya da zai ciwa zai ciwa kasar gaba yake tunani a wannan lokacin ma don a ciwa ƙasar gaba to dalilin da yasa watakila ma ya taimaka wajen sashi a chairman na fati kamar Opabio ma a wancan gwamnatin ba irin zagin daidai wa APC ba amma Muhammadu Buhari kasar ce a gabansa yana tunanin duk wanda ya dauko watakila akwai abin da zai kawo na gyaran kasar watakila shi sa dauko irin waɗannan mutanen ya haɗo su cikin wannan gwamnati. To sai dai kuma wani jigo a jam'iyyar adawa ta PDP Dr. Ladan Salihu yana ganin sabon kawancen APC da shugaba Jonathan tamkar wata babbar kasawa ce ga jam'iyyar da ta kada gwamnatinsa ta ɗare kan mulki. Shi uh, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shugaba Goodluck Jonathan suna da alaƙa kyakkyawa saboda a lokacin da aka ce an uh, bayyana zaɓe tun kafin ma hukumar zaɓe ta ce ta bayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya ci zaɓe. Shugaba Goodluck Jonathan da ya ga alƙaluman sun fito lallai cewa ba zai ci wannan zaɓe ba ya ɗauki wayansu ya kira shi to daga nan suka ƙulla zumunta da fahimta da abota sai kuma muka ji ana hasashe wanda ake cewa ya gaza aka karaɗa ɗan ƙasar nan aka bakanta shi aka nuna cewa bai san komai ba bai san kowa ba bai iya mulki ba aka nuna cewa shi ne ya kawo rugujewan al'amura yau kuma jam'iyyar apc shi take take barbara take son ya zo ya shigo cikin tafiyarta ai kaga gazawa ya kai gazawa ɗaya ɓangaren kuma sanarwar ƙara wa'adin sayar da takardun tsayawa takarar zaɓe da jam'iyyar apc mai mulki ta yi ya janyo ra'ayoyi mabambanta a yayin da kuma ake baza jita-jitar cewa tsadar takardun takarar jam'iyyar ya hana ta samun cinikin takardun mai yawa wani al'amari kuma da ke jan hankalin jama'a a takardun tsayawa takarar na apc shine wani gurin da ake buƙatar rattaba hannun janyewa daga takara da kuma aka tilasta wa duk wanda ya saya ya sa hannu a kai ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar ta apc na ƙasa dattawo ali ya yi ƙarin haske akan waɗannan lamuran jam'iyyar apc ta yarda cewa ta ƙara wa'adin kwana biyu gb sabida ƙorafe-ƙorafe da roƙo da mutanen najeriya suke ta yi cewa a ƙara musu koda kwana ɗaya bisa adalcin jam'iyyar apc da kuma farin jininta ya sa jam'iyya muka zauna muka yadda cewa za a ƙara wa mutane kwana biyu ranan jibi alhamis sannan dawo da fom wanda bai dawo da shi ba ya dawo da shi ranar juma'a sannan za mu fara sikirinin ranar asabar da lahadi in allah ya yarda in allah ya kai mu insha allah da an yada labarin cewa mutane ba sa iya saya kuma kamar an bar forms din ma da yawa ba a saya ba amma yanzu na lura ana ta saya shi yawan sayan ne yasa kuka kara wa'adin ko ko me ya faru kazalika zuwa yanzu nawa kuka tara man nasiru maganan da na gaya ma wannan abun ya biyo ne bayan roke-roke da 'yan najeriya da kuma farin jini na jam'iyyar apc sannan maganan da kake tambaya na nawa aka tara already jiya national organizing secretary ya hira da ku ya gaya muku alkalaman yawan mutanen da suka saya amma in kuna bukatan detail gobe in allah ya kai mu za mu nema za mu baku kuma za mu sanar da duk duniya kowa ya sani to yin haka ne akwai wata takarda da ta bayyana cewa duk wanda ya cika wannan fom din sai ya rubuta cewa ya janye shin wace hikima ce mutum gashi ya saya kuma ya sa hannu akan cewa ya janye eh na ji an taɓa yin irin wannan tsari a jam'iyyar cpc a shekara ta 2011 wannan tsari ne na jam'iyya kuma doka ne na jam'iyya kuma ba a kan jam'iyyar apc aka fara ba duk jam'iyyu kowace tana da irin kalan nata kuma duk ɗan jam'iyya mai son ya shiga ya yi takara a jam'iyya ya kamata ya bi umarnin jam'iyya kuma jam'iyya eh, tana da tsari kuma dokoki ko tsarin mulkin jam'iyya ko na najeriya ya yarda cewa jam'iyya ita take tsida ɗan takara ɗan takara baya tsida kansa so wannan ni ban ga wani abu sabo ko wani abun mamaki ba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa nasiru adamu el jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. A kai da Murtala Faruk Sanyin na Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice. Jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kaddamar da hare-haren makamai masu linzami jiya talata a shishiyar ruwan Odessa da ke gabar tekun Black Sea. A daidai lokacin da Moscow ke yunkurin dakile jigilar manyan makamai da hanyar shigar da kayayyaki zuwa Ukraine a mako na goma sha ɗaya na yakin da ake yi. Rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta harba makamai masu linzami bakwai kan wurare a odessa inda suka kai hari kan wata cibiyar kasuwanci da wani rumbun ajiya inda suka kashe akalla mutum guda tare da rauna ta biyar hukumar lafiya ta duniya who ta faɗi jiya talata cewa an gano wasu mutane 348 masu yiwuwar kamuwa da ciwon hanta da ba a san asalinta ba yayin da bincike kan yiwuwar tasirin cutar sanyi da kamuwa da coronavirus ke taruwa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce hasashen da aka yi ya kasance ga waɗanda suka shafi cutar sanyi ta adenovirus. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da cuta a cikin ƙasashe ashirin tare da samun ƙarin wasu saba'in daga ƙarin ƙasashe goma sha uku waɗanda ke jiran tantancewa yayin da gwaje-gwaje ke jiran kammaluwa. Bayan shafa shekaru shida, shugaban Amurka Joe Biden a makon da ya gabata ya dada al'adar shekaru ashirin da biyu ta gudanar da bukukuwan idi a fadar white house musulmai suna ƙara wa al'ummanmu ƙarfi a kowace rana duk da cewa har yanzu suna fuskantar ƙalubale da barazana a cikin al'ummarmu game da tashin hankali da ƙyamar musulunci in ji biden ga gugun fitattun musulmai kalaman na biden sun nuna gagarumin sauyin magana daga magajinsa donald trump wanda ya ce a cikin shekarar 2016 ina tsammanin musulunci ya tsane mu trump dai bai taba shirya bikin idi a fadar white house a lokacin da yake shugaban kasa ba thomas sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin sarfilu hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari nake muka fatan alheri, ku huta lafiya, ma